ga waɗansu sun daure kansu manzo Allah ya kun ce alama an gafarta musu to su ba su je suka daure kansu ba ballan sana a kunce sai ya kasance ba su san halin da suke ciki ba shine Allah ke magana sa nan wa akharuna akwai waɗansu daban daga cikin waɗanda suka yi jinkiri ba su je yakin tabuka ba murjauna li amrillah su wannan an jinkirtar da su zuwa ga al'amarin ubangiji in ma yu'adhibuhum in ma da Allah ya musu azaba sanadiyyan jinkirin da suka yi wa in ma yatubu alaihim imma kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wato ainihin ya karbi tuban wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala alimu ne masani ne hakimun ne sanan ko mai hikima ba an kai tuban sa ko ba karba ba anan aya ba sai magana ba amma a can wadansu ayoyi da za su zo na gaba sun shiga cikin umumin fadin Allah ta'ala da kasaba Allahu alal nabi wal muhajirin wal ansari an karbi tuban kuma da su sun amma anan an danyi musu jinkiri saboda sun ma sun yi jinkiri wannan sun sun daure kansu sun zo bayan sun zuwa masu laifi ne sai suka yi sulu to sai aka yi jinkiri ba a ambace su ba har sai can gaba sakamakon jinkiri su ma da su sun daure kawunan su ba sai Allah ya والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن عارض الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين اتفقوا لكم كما munafikai waɗannan su ne wani adadi na mutum goma sha biyu cikin munafikai sun gina wannan masallaci don su da mutanen ku ba wa kufran kuma domin kafirce wa ubangiji li'annahum banahu bi amri abi amir ar-rahib domin sun gina wannan masallaci ne da umarnin wani mutum mai suna abu amir ar-rahib tun lokacin jahiliya mutum ne mai yawan ibada yana cikin mutanen madina amma lokacin da aka turo manzo Allah ya yi hijira zuwa madina sai bai yi imani da shi ba ya kafirce masa ya bijire masa ya je ta bi kauyuka yana zuga yan kauye ya hado yan daba dan a zo a yake annabi bai samu goyon bayan su ba sannan ma ya tafi zai je ya hada karfi da karfi shi da gwamnatin rumawa dan a zo a karya addinin musulunci Allah ya karɓi rayuwarsa a hanya ya mutu a hanya kafin ya gida kowa ya huta to shine ke jagorantar waɗannan mutane ko shine ya musu umarni cewa ya kamata in suna su tsoron na musulmi su gina wani masallacin daban kusa da masallacin uba inda mutanen unguwar ba suke kansu a haɗe yanzu sai a raba su gida biyu kaga sun gina shi da nufin kafirce ma ubangiji da nufin su cutar da masu masallacin farko an gane ko liyakuna ma'akilan lahu dan wannan masallaci na biyu ya zanto cibiya wanda shi Abu Amir Ar-Rahib ke shugabanta يقدم في يقدم في يقدم فيه من ياتي من عنده وكان ذهبا ياتي كوكما يقدم فيه من ياتي من عنده wato dukkan wanda ya zo wurinsa zai zo wannan masallaci ya zama shine matasarar su wa kana zahaban yati bi junudin min kaisar ya tafi dan yaje ya nemo rundunar yaki da za su taimaka masa daga wajen kaisar ruhu da kitalin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaki manzon Allah kuma sun gina wannan masallaci ne don rarraba kan mummunai allazina yusalluna bi quba'i waɗanda suke sallah a masallacin quba bi salati ba'dihim fi masjidihim ta yadda sashi na yin sashi sallah tare da sashi yanzu za a raba su biyu waɗansu suna can waɗansu suna can gudan sannan kuma a dasa musu wani abu na gaba da junansu wa irsadan liman haraba Allah wa rasula kuma dan wannan masallaci ya zanto wata matattara ko wani wurin tanadar mutane liman harab Allah da dukkan wanda ya kasance ya yarda ya yaki Allah wa rasuluhu ya yaki manzon Allah min qablu tun da can ai qablu bina'ihi tun kafin gina shi wa huwa Abu Amir shine dai Abu Amir al-mazkur wanda aka ambata tare da haka sun gina masallacin wala ya halifunna za ka tuna rantsewa da Allah in aradna illa wallahi ba abinda muka nufata sai kyauta aiki kyautatawa ce ta sa muka zama muka gina shi mina rizqi bil miskin irin kyautatawa da muke so wato jin tausayin talakawa fil masari dangane da hana su yin sallah a waje dan ana cikin ruwan sama wal har ko tsananin zafi wa tawti'at al muslimin kuma dan mu yawanta mu yarwata mu mane dan wancan masallacin ya mutu kadan ya mutu haka suke cewa in arzina illa husna dalati wallahu yashhadu innahum lakadibun ubangiji ta'ala ya ce da ko yana ce da cewa innahum lakadibun lalle su ƙarya suke fi zalika cikin abin da suka faɗa din nan ne rantsuwa wa kanu sa'adu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yusalli bihi har ma lokacin da suka gina masallacin suka ce annabi ya zo ya bude musu dukkan wani nau'i ne na kaidi nau'i ne na munafunci dan saboda in mutane suka ga annabi ya je to sai samu tabbas na bari su je wajen amma inda annabi zai kirwa kaga ba za bin nan ba to sai suka kirayi annabi da ya je bude musu wannan masallaci tare cewa ga manufofin su da Allah ya ambata dirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu man nawa hudu ziraran na farko sun yi a zuciyarsu Allah ya san dan su cutar da masu wancan masallaci wa kufuran sun yi a zuciyarsu su kafare ne wato su ba da musuluncin nan ba da bai da da da zuci da baki ne kawai wa tafriqan bainal mu'minin sun yi dan su raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah kuma sun yi dan su mai da masallacin wata cibiya da matattara na wanda zai yaki Allah ya yaki manzo Allah na duk wanda zai yaki musulunci ya zo wurin amma da sunan musulunci ba ki ka duba dan Allah wani irin nau'in maki da haka duk masu aiki na daba na musulunci yau sai ya kasance suna bibitar irin waɗannan ayoyin dan kar wani mutumin zamanin ka yace zai maka wayo ka kan wani abin da zahirinsa musulunci ne amma zai amfani da kai don ya rusa addinin musulunci a iya mutum duk irin wannan dukkan wanda ya san ya lalace kuma shi mai faɗa ne da addini zai iya iyakacin kokarin sa ya samu wani malami na addini da mutane suka amince da shi a zuci ya rinka kulla alaka da shi har ma ya rinka ziyarar sa a fili har ma ya aiki waɗansu barorin sa ya ce a je a sayo masa kasa sa a kawo ka ya aka karatu nan a sayo mun a kawo duk abin da yake so yi ya ribaci waɗannan mutanen su duk san addini kuma ya ribaci shi wannan malamin ya fahimci wannan mutumin san addini ke hali a su kuma ba daga nan gudan sai ya samu dama ta rusa addinin musulunci ko ta rusa da'awar ko ta rusa komai da komai domin yahudu so koyar da mutane wata dabara dukkan wanda ya fito zai faɗa da addini iri da bugu a zahiri haka baya kai labari zai wahala ya kasance ya ci nasara zai sha wahala ne bukatar sa ba za ta biya ba kaga shi yasa America tafi kowa iya bakin ga musulmi a America ba a su amma ran da yake wawaye ne duk musulman kasar su yakar su ake shekara sama da tamanin yau ana yaƙar musulmi a Rasha ina nufin saba'in ɗin farko na gurguzu da goma bayan rushewar gurguzu ko wani abu da goma har ya zuwa yau an ci nasarar rushe sai kara fito da musulmi suke ana jin labarin a duniya wanda ma bai san su bai san su to kaga su da yake wawaye ne sai suke faɗa da addinin gadan gadan a zahiri amerikawa da yake san iya munafunci sai a siyasa suke tafiya da abu a siyasa suke tafiya da abu illa da suke a musulunci a kasashe da dama tana da yawa amma ba kowa ke ganewa ba da a kasan su hana gina masallaci ba ana ta ginawa ba dai sallah bace ba ku zo ku yi ta yi ku yi sallah ku sallaci dare gaba ɗayan sama da yini gaba ɗaya za a kawo muku ɗin sandan da zai gadin ku ba wanda zai hana ku amma dai ku ce musulunci ya shiga tsarin gudanar da rayuwa shine abinda Amerika ba ta yadda ba ga wani abu ya zo ya fi Allah da Amerika ta yi imani da shi demokarasi shine abinda Amerika ba ta yadda ba amma dan sallah kai ta yin sallah kai ta kira Qur'ani kana zikiri da halala ko me zaka ku za su yi ta bin hanyar makirci su rusa wani to don saboda haka dole ne mai da'awa ko mai wa'azi ko mai aikin addini ko ma wane ne sai ya ba a hankali kar kwazanka da aka ce da shi na addini wani ya zo ya amfani da wannan damar ya je zama ka ta inda baka fahimta ba sai bayan kayan zurfi a cikin sannan zaka gane akwai makirai irin wannan da dama waɗanda suke amfani da irin wannan damar su sun riga sun lalace amma so suke a san suna alaka da kai dan idan aka ga kuna da alaka da su ɗari bisa ɗari abinda zai faru shine kama sai a munan zato a gare ka burin su kar musulunci ya ci gaba in kana da a matsayin ka ne mai gaskiya ana karban wa'azin ka musulunci zai ci gaba to ya za su lalata maka rekord sai su kulla abota da kai karfi da yaji to daga lokacin da kuka zanto kudda kudda su su ko ba sa son addini kai kuma kana abota da su ta kudda kudda kai ma ka zama mai kenan ba ka san addini kenan abin da zai faru ko da abin da kana san addini sauran jama'ar da suka amince da kai sai yarda ta zanto ta yi ne ta yi rauni to wannan ita ce mafi kankantar manufa da suke so su cimma ubangiji ta ala ya ganar da mu ya kare mu daga sharrin makircin masu makirci wala kunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada la masjidun أسس ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ubangiji shi da banzan su la takum fihi abada da dai karka tsaya cikin wannan masallaci nasu har abada ba kai ba an sa gayyata su suke muka wata bude musu masallaci tun daga manufarsu can ba Allah suka sa a gaba ko manzon Allah fa arsala jama'atan hadamu sai manzon Allah ya tura da waɗansu barada sai barada cikin sahabbai suka je suka rushe wannan masallaci wa harraquhu suka kone shi wa ja'alu makanahu kunasatan tulqa fi aljiyab suka mai da wurin juji ana jefar da mutu a wurin bara da musulunci gidan maza Allah ke a gama da masallacin aka ga ka rushe la masjidul ussisa ala taqwa min awwal wallahi masallacin da aka aka aka azhar sashin ginin sa ala takawa bisa ga takawa min awwal yawmin tun ranan farko wudi a yawan halalta bidarin hijira tun ranan farko aka asasa ginin sa lokacin da ka sauka a gidan hijira madina a haƙƙo an ta koma fi shi ne mafi cancanta ka tsaya a cikin su kai sallah ba wancan masallacin shi ne ce wa huwa masjidu quba wannan shine masallacin uba allazi utisa ala taqwa min awwal yawmin shine wanda aka azhar sakin ginin sa kan takawa sun ranar farko da manzon Allah ya je Madina an gane ku a haku an taku fihi ya fi ka zauna cikin sa fihi rijalu a cikin sa ko waɗansu mazaje yuhibbuna an yatafaharu suna son su tsarkaka daga mummunan aiki zuwa ga kyawawa daga shirka zuwa ga tauhidi wallahu yuhibbul mutahhirin Lallai Allah yana son masu tsarkaka ay yusibuhum yana ba su lada kace dai Allah yana kaunar su yana son su domin soyayya sun fashe daga cikin sufofin Allah ta'ala ma'ana kaunarsa ga bayin sa mun ke wa fihi idgamu ta'i fil asli fi ta a cikin asali an shigar da ta'un ne cikin ta mutatahhirin ne sai ce al mutahhirina وروى ابن خزيمة في صحيحه عن أوينس ibn sa'ida ibn kuzaima ya rawaito hadisi cikin ingantaccen littafin sa daga uwaymir dan gidan sa'ida annahu sallallahu alaihi wa sallama atahum fi masjid quba manzon Allah ya zo ya sa mutane a masallacin quba fa qala sai sai inna Allah ta'ala qad ahsana alaikum as-sana'a fi qissati masjidikum ubangiji ya kyautata yabo gare ku dangane da kissar masallacin ku fama hadha at-tuhur alladhi bihi ko fama hadha at alladhi tatahharuna bihi wani irin tsarki ne wanda kuke yi ko wani irin abin tsarki ne kuke tsarki da shi har Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu قالوا والله يا mana alamu ما نعلم شيئا فكت والله يا من زن الله با ولا أبن مك سمنا إيه إلا أنه كان لنا جيران من اليهود sai dai kawai muna da waɗansu makwabta cikin Yahudawa wa kanu yagsiluna sun kasance suna wanke duburansu min al lokacin da suka yi bayan gida fa gasalna kama gasalu sai muka yi irin yadda muka ga suna yi wa hadisi a cikin wannan hadisi rawahu bazar bazzar na qalu nattabi'u al-tijarata وأجيب رواه البزار فقالوا نتبع الإجارة بالماء wato ruwayan da bazzar ya to a cikin sa akwai bayanin cewa na tabi'ul hijaratu bil ma muna bibitar wato ainihin hoge da ruwa idan mun kankare bayan gida da hoge sai kuma mu bishi da ruwa ko in mun kankare fitsari da hoge sai kuma mu bishi da ruwa fa kana sai manzon Allah ce huwa za fa alaikumuhu wannan shine abin da Allah yake nufin fi hijaru yuhibbuna an yatazaharu fa alaikumuhu kullu zinkin wannan hadisi shi ma ya inganta in ban da kalmar karshe cewa tabi'ul hijarata bil ma'i wannan kalmar ba ta inganta ba cewa ka yi tsarki da hoje sannan ka zo ka bi da ruwa wannan bai inganta ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai tsarki da hoje ya wadatar idan kai da ruwa ya wadatar Haka hoje da ruwa kamar yadda wannan hadisi ya kawo wannan hadisi bai inganta ba sai dai a nemi kuma wani daban ina ba da kuma yadda to da haka sai turke nan, menene abin da suke yi a'a suna kama ruwa lokacin da suka yi bayan gida sai ubangiji ya sun yawa wannan abin suna sarki sun hirjalu yuhibbuna an tafahar wallahu yuhibbul mutahhir ko mutahhir to anan gure akwai mas'alolin da ya kamata mu dace farko dai ubangiji ta ala ce da manzon Allah yayi sallah a masallacin da aka azhar sashin sakan takawa tun ranan farko wannan shine abin da aka fito to wannan masallaci kamar da makaranta ya zanan mala ya koro mana hadisai da suke nuna wani masallaci ne ake nufin kusurta ala taqwa min awwal yawmin shine masjid quba amma hadisi ya tabbata a cikin a cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masallacin da aka aza harsashin ta kan taqwa shine wannan masallacin nawa yana nufin masallacin sa na Madina masallacin Quba kuwa ya dawo wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to duka waɗannan hadisi sai inganta to tunda sai inganta yaya za mu iya haɗa su mu yi aiki da su sai malamai suke ta yadda za mu haɗa mu yi aiki da su mu ɗauka cewa lalle masallacin madina an aza harsashin sa akan takawa shi ma lalle masallacin ku ba an aza harsashin sa akan takawa ba shi ne ba daga afuka sauran masallatan da ba waɗannan ba ba da zato muke so ma masu su sun aza harsashin su kan takawa sai in mun ga wata alama sannan sai a rufe wannan zaton ko ina fata an fahimta wato dai aka ce sai ya zanto da masallacin manzon Allah da ke Madina da masallacin ba tabbas ne mutum zai iya rantsuwa kan cewa wallahi tallahi da aka zo azhar sakin ginin wannan masallacin dan tsoron Allah aka gina sun ranar farko ta ginin dan tsoron Allah aka zahar sati, amma da masallacinka da masallacin ki da masallacin sauran mutane sai dai mu ce wani muna kyautata musu da san cewa masallacin sa ya azhar sakin ginin sa kan mai ta gaba amma muna tabbas saboda bai ba za mu yanke tabbar ba dan ba mu da lafiya amma ko ba hana mu kyautata wa dan uwan musulmi zato ba har yi zuwa lokacin da zamu ga wata alama ta sarari da ta rushe wannan to sai mu ce to wannan alamar ta nuna da ba dan Allah ka gina masallacin ka amma in dai babu wata alama da ta za ta kawo mana wannan sai mu kyautata masa zato fata an fahimta to kuma a nan gurin kuma abu na gaba abin da yake kara mana shine fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu wallahi bil mutahhirin ce tsarki na kama ruwa shi kansa ana kiransa a tatahhur kamar yadda alwala ana kiransa a tatahhur kamar yadda wankan janaba da wankan jinin biki da wankan jinin haila wato duk ana kiransu da suna ne a tatahhur to wannan shine zai kai mu zuwa ga wata matsala wanda malamai suka yi sabani kai, har waɗansu ma na da'awar ijma'i amma al-khilafu sabitun fiha cewa idan mace ta kammala jinin al'ada jini ya dauke kaf ta sa auduga ta jarraba ta ga ba ragowar shin ya halatta mijin ta kusance ta ko dole sai ta yi wanka Jamhurin malamai duk sun tafi kan cewa dan da sai ta yi wanka menene hujjan ku suka ce Allah ce wala hunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai sun tsarkaka wannan ya tahurna sun tsarkaka ma'ana jinin al'ada ya yi sai kuma ya kara da cewa fa iza taharna amma in suka yi tsarki sai suka ce anan akwai karin ta tatahharna a can ya tuhurna babu ta saboda ne nan tatahharna ziyaratin fil ta dullu ala ziyaratin fil nan lalle tunda aka kawo at tatahur ya nuna wanka ake nufi ma'ana ko da jinin al'ada ya yanke mata babu yadda za a yi miji ya sadar ita har sai in ta yi wanka na yankewar wannan jini haka ko da jinin biki ya yanke mata babu yadda za a yi miji ya sadar ita har sai ta yi wanka na yankewar wannan jini bina'an mun gina wannan zance bisa ga cewa at-tatahhuru yana nufin al-ghusl kenan to wannan hadisi da muka karanta yanzu wanda shine sanadin fitowar wannan aya kamar da manzon Allah ya bayyana sai ya nuna mana at-tatahhuru wato ba wanka ne kadai a tatahur ba hatta ne kamun ruwa ma ana kiran su suna ne a tatahur shi yasa ibnu hazm yace Allah cewa yace yi abin da yake ansa sunan a tatahur in ta yi wanka yayi in ba ta yi wanka ba ta yi alwala yayi in ba ta yi alwala ba ta yi wanka ba ta kama ruwa ya wadatar ba wanda ke da su ta wallahi kuma zai ne mai karfi don ga sunna hadisi na goyon bayan sa annabi ya sun yawa Allah da kansa ya sun yawa kama ruwa sunan mai a tatawwur aje ba wanka ne kada a tatawwur kama ruwa bayan an sunan mai a tatawwur da haka da mun ga lafazin at ba ma iya cewa wanka ake nufi shi in akwai wata karina kharijiyya ko karina dakhiliyya kafin mu ce wanka kadai ake nufi amma kawai lafazin gayansa mu ce yana nufin wanka ba mu da wannan hujjar na a larabci la a shari'a da haka fa idza tasaharna ya iya daukar malai in sun kama ruwa fa za su zaharna in sun yi alwala fa za su zaharna in sun yi wanka duk kowanne ɗaya cikin waɗannan ababen shi kenan ina ba ta amfani wannan sai ya haifar da tambaya ta biyu da zaka yi to tunda haka ne idan ta kama ruwa kaga kenan jinin al'ada bata riga ta masa wanka ba sai kuma yanzu ka zo ka faru da ita to bayan saduwa da ita kuma yanzu ga jinin ga wankan jinin al'ada ga wankan mai janaba to idan sai wanka ɗaya ya wadatar ko sai ta yi wanka biyu idan ta yi wanka ɗaya ma ya wadata in ban sunan ma ibn hazm ce dole sai ta biyu in ban manta ba albani ma ya goyi bayan su kan cewa sai an yi biyu domin inda mal amalu bin niyyat ya ce a amal ya ce niyyat ko wani aiki ɗaya da niyyarsa ɗaya waɗansu kuma suka ce a tun da jinsin abin ɗaya da idan ta yi niyya ɗaya ta riga ta yi shi kenan dan lafazin hadisin mal a'malu bin niyya ya zo a wani wurin mal a'malu bin niyya bi ifradin niyya ba shi kenan ba da haka in ayyuka sun zanto jinsi ɗaya ne sai ya kasance an musu niyya guda ta riga ta wadatar shi kenan tun da iri ɗaya ne wanka ne wanka ne siffa su ɗaya ina fata an fahimta wallahu yuhibbul mutahhirin lalle ubangiji ta'ala yana son masu tsarki to aya ta kusa da karshe ko ta karshe na mutum sai Allah ta afaman asqasa bunyanahu ala taqwa min Allah amman asqasa عمن أسس بنيانه على شفا جرس نار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فمن أسس بنيانه على تقوى إن ينزوان دي أسس جنم مسلا تنسى أبسا تقوى جنس الله من الله جنس الله ورضوان kuma نيمان يجسر khairun shine mafi alheri amman asasa bunyana ko wanda ya asasa ginin masallacin sa ala shafa jurufin harin a bisa da za ta rubuta da cikin wuta shafa juruf kenan juruf kuma rami kenan ko jani ala shafa jurufin hari wato ko wanda ya gina harsashin masallacinsa bisa ga gaba wanda suke dab da rami ana sukut wanda yake dab da rubtawa fanhara biji karje sai ya rubta da shi fi da jahannam cikin wutar jahannam mala khairu tamthil lil bina'i ala dhidd taqwa wannan shine mafi kyawun misali da aka buga dangane da masallacin da aka gina shi a bisa ga abin da yake yar taqwa litakrir bima yaqulu ilayhi dan a tabbatar menene makomar ginin dukkan wanda ya gina abu ba dan Allah ba dan cimma wata manufa ta duniya daban to wannan shine barazana da ayat take maka. razani da jan kunne da ayar take masa to gashi fa abin da yake gina kamar wanda ya gini ne a dab da gafar wuta da ya azahar sashin ginin kaga ne shiga tsora bulo to yana cikin tsora bulo sai kasanta zame sai kuma da shi da ramin da suka fada ina cikin wutan fanhara bihi fi nar jahannam misali Allah ke buga na masu mummunan mugun nufi game da ayyukan wallahu la yahdi qawm adh-dhalimin lalle Allah ta'ala baya shirye da waɗanda suke azzalimi ta ayar kafi la yazalu bunyanuhum alladhi banaw li batan fi qulubihim illa an taqaffa qulubuhum والله عليم حكيم ya zalu bunyanuhum allazi banau ginin nan da suka riga suka yi ba zai gushe ba yana matsayin ribatan shakka da aikin laifi fi qulubihim a cikin zukatansu illa an taqatta qulubuhum sai zukatan zukatansu sun tsantsage ma'ana ba yanda za ka yi ka fitar da manufarsu ta munafinci da kona masallacin wannan yana nan a zuciya ba zai rabu da su ba suna hararo wannan gini da suka yi inda sun ci nasarar tsayar da masallacin wani irin magudi za su iya cimma ba zai guce ba wannan tunanin a cikin sai illa an takatta qulubuhum sai fa in suka tsaya sun tsatsage ma'ana sai fa in sun mutu an gane ku shi kula da abu da ce illa an yatihum al mawt shine illa an takatta lokacin an gane ko domin idan zuciya ta riga ta tsage dan adam ya mutu kenan kamar yadda ko da laka ta riga ta tsage sun malakata ana min wajin shi ma ayyukan mutum ya riga ya mutu an gane ku wallahu alimul hakim wato ainihin ubangiji ta'ala alim masani ne sannan kuma hakim mai hikima ne a cikin al'amuransa abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi farko yana cewa dangane da faɗin Allah ta'ala wa in aratu istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna ibtaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhu lahu buhtanan wa ithman mubina ne hakikanin fasarar wannan aya kuma ya ce da Allah yana son an sa masa domin daga nesa yake daga kusa na zo da wannan tambayar kuma yana son ya sai kasa din tafi da shi abinda Allah ke cewa wa in musu mustibdala zaujin makana zauci idan kuka yi nufin musanya wata mace da wata mace ma'ana kuna da mata wani adadi ya kai ne da ba za ku kara ba mace hudu gare ka sai kuma ka ga wata a waje kana so sai kake son ka saki daya daga cikin ta gida din wa ataytum ihdahunna alhalin ɗaya daga cikin su matan da kuke so ku sake ku riga kun ba su kimsaran dukiya mai yawa ka kashe kuɗin da suke wajen aurenta yanzu kuma ka ji ba ka sha'awarta dan ga wata a waje kake so fala ta ku zo a? kar ku ce za ku karɓi wani abu minhu daga cikin abin da kuka bayar na sadaki wai dan ka sake ta ta baka wani abu kuma ka je ka aure wata ta sa a wajen a takudunahu buhutanan yanzu kun karɓi wannan abu da kuka ba su na sadaki buhutanan a matsayin kire ba ku da wata hujja ta karɓa ya zama kirkira kenan wa ismu mubina da zunubi wanda yake mabayyana kamar da tafsiri ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wannan aya tana hani ne ga wata al'ada da waɗansu mata da waɗansu mutane suke lokacin jahiliya idan mutum ya auri mace baya son zama da ita sai kuma ya ga wata to ita wannan ta gida din sai musguna mata har ta amince da kulu'i wato ta ba shi abin da ya kashe wajen aurenta dan su lagu ya je ya auro wacce to sai Allah ya haramta wannan kai idan aka ɗaura aure kaga baka son zama da mace in ko har ka zauna da ita ba za ka yi mata adalci ba to abin da ya kamata shine ka sake ta ba tare da ka karɓi komai nata ba a lokacin idan ka matsa mata dan ta fahimci kanta ta hanyar kulu'i wannan abin da ta baka ya zama haramun tun daga ci Allah ya haramta maka fala ta ku minhu kai'a atakhuduna hu bubtanan wa ithman mubina ta Allah ce wa kaifa ta'khudunahu wa afba ba ba'dukum ila ba'd ta yaya za ku karɓi wannan abu daga wajen matan wa kad afda ba'dukum ila ba'din har halin sashin ku ya haɗu da sashi al ifda shine al mabitu fi lihafin wahid ma al jima kwana karkashin mayafi daya tare da saduwa shine al ifda a larabci wa kad afda ba'dukum ila ba'din ma'ana kai ka mori da ita ita ma ta mori da kai domin saduwa tsakanin ma'aurata guda biyu ba wanda zai ce yawa dan uwansa ne karamci kai idan ka kusanci ka ba za ka goranta mata ba ai na biya miki bukatar ka ai kamar ka biya ka biya ka ke ma karki sai ai ban maka kiyoya ba ai ke ma dai kin biya ta bukatar ba abu ba ba zuku ila ba abu kar ku ji kunya wani ya faɗa da shi za su zo da faɗa kurku ce ko ku tume mu da sarra da yawa ku wa kad afdha ba'dukum ila ba'd sai ku ya ci more saki sai ku ya more da saki wa kana minkum mithaqan ganiza kuma sun rike alƙawari mai karfi tare da ku malamai suka ce alkawari mai karfi da Allah ke sanar da kai shine saduwa din mace ta rike alkawari mai karfi tsakaninka da kai da ita saboda ta ganka cikin halin da ka raban da a ganka wannan halin din kana wasan kara tun kana da dokin kara raban ka cikin wannan halin amma yanzu ka zama kamar yin dan shekara 50 dan shekara 60 baka jin kunya duk shugabanci duk imamanci duk limanci duk kowane irin matsayi kake da shi a duniya da sarauta da rawani da komai wannan a waje ke amma idan ka dawo gida yadda ake ganin ka da kana wasa da dandano shekara yanzu kuma haka zaka mun matarka shine mai sakar gani zaɗin to wannan kanka a wannan halin bai kamata ya kasance kuma wato akwai nau'i na tursasawa ko na wulakantarwa ba ko na cewa ka matsa masa ta fanci kanta da kanta ta ba ka kulu abin ayar take nuni kin to kila wani ya kafa hujja da wannan ayar bisa ga cewa a ce ayar tana nuna duk lokacin da mutum ya ga wata mace yana so zai iya sakin ta kai tsaye dan ya auro wata ya cike mai ya saki ta gida dan ya auro wannan ya cike gurbi ga ka'ida shi ne shi aure yana da cikin manufofin addinin musulunci ayi kuma yana da cikin abin da annabi ya kuɗa ta har ma na cewa mafiya alherin wannan al'umma wanda suka fi yawan mata darajar mai mace biyu ba da suke da mai ɗaya ba mai uku ba da suke da mai biyu ba mai hudu ba da suke da mai uku ba haka manzo Allah ya nasanta mafi alherin wannan al'umma waɗanda suka fi yawan mata shi yasa Allah ya tsaro wa annabi shi fi kowa yawan mata aka ba shi wannan khususiyar ta adadin matan da sun tsara da sauran wato ainihin musulmi ina fata an fahimta to kaga wannan babbar manufa ce daga cikin manufofi sannan kuma ana yin aure dan saboda a zauna ba wai kawai an yi shi da zaran an yi shi kuma a ce a rabu shi na bukatar da ba yana daga cikin manufofin sai da an yi a zauna domin daga cikin manufofin sa akwai haihuwa in ko ba zauna biya za a yi har a samu lokacin da haihuwa kuma wajen haihuwar kuma ana son a hayayyafa da yawa shi zama aka ce ka auri alwalud mai yawan haihuwa din ala wazani fa'ul wa hiya sidatun tadullu ala mubalagha kaga duk wannan manufofi ne in ko za a haihu da yawa kenan kuma za a dade tare kenan to amma waɗansu matsaloli ta iya faɗowa daga ɓangaren miji ko daga ɓangaren mata a samu rashin fahimtar duniyar da ta hana a zauna in ko har za a zauna to akwai cutarwa to a irin nan wurin sai a rabu matukar in an zauna akwai cutarwa cutarwa to babu wanda ya haramta maka rabuwa a nan wurin sai Allah ya tsara rabuwa din to amma sai ka yi ta yadda Allah ya tsara ba kai da kake so ba kar ka sake ta sai cikin tsirkin da ba ka kusance ta ba sannan kuma ya kasance ta ɗaya za ta yi mata sannan kuma ya kasance ba za ta san mutuncin ta ba ka lura in ka sake ta ya kasance tana da juna biyu kai ne ta da kanta har zuwa lokacin da za ka haihu har zuwa lokacin da za a yaye yara ta da kanta har ba da inda za ta zauna in ta ce ni ba zan zauna a gidan mu mutum da wannan cikin naka ne sai ta kama mun gidan haya a wani wuri dole kai za ta kama mun gidan haya a wuri tana da wannan dan Allah ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radaa sai ce wa alal maulud lahu al maulud lahu shine uba ya zama tilas kan wanda aka haifa masa jaririn me rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ciyar da su da shayar da su bil ma'ruf ta hanyar sanan ya a shari'a ya bayar daidai ta karfin su kare ya koro ko ta daidai abin da zai toshe bukatunta na larurar rayuwa kare masa koro tun da kanta take shayarwa ko mace tana shayarwa da yadda za a yi mamanta ya bayar da wadataccen nono mai dauke da sinadarin gina jikin jariri sai ya danganta da irin abincin da da lafiyayyen abinci wannan kuma kenan idan ka ciyar da ita kamar kana ciyar da ɗanka ne dai idan ka ciyar da ita abin da ya dace mai gina jiki mai bayar da nono ɗanka ya samu wato nonon da zai gina masa jiki mai sinadari mai kyau idan ka wulakanta da ita ka wulakanta da ɗanka duka guda biyun ka tozanta su lokacin ranar tashin kiyama sai misali a kai to kaga duk wanda na cikin abin da zaka lura shi in zaka fice ta in duk babu wannan ka fice ta ba ki ba goyo ba komai tare da ita duk da haka kuma bayan ka kiyaye lokacin fice ta in ka tashi fice ta ka ba ta kyauta ga wurtacce kyauta kuma wannan kyautar wajibi ce ita ce kyautar da ake kira ta a ko ta matoyi wannan kyauta ta a ko ta matoyi duk zance mafi inganci wajibi ne ga dukkan wata mace da miji ya saki sawa'un ya taɓa saduwa da ita bai taɓa saduwa da ita ba tawafin wato ainihin a saki ne na farko saki ne na biyu in dai ya tafi ta har ta tafi to sai yayi mata laifi. kyautar ta mutu dan Allah ce fa mata wannan alal musi kadruhu wa alal muqtiri kadru ga ta annabi na zama da matansa ya taɓa kusanta su amma tare da haka aka ce da zai sake su da zai ta mutu kyauta ta ta mutu kyautar da za ta dan lallace su kenan dan ya ce ya yi nabi kullu azwajika wa banatika eh, ya yi nabi kullu azwajika in kuntum turidun hayatad dunya wa zinataha fa ta'alaina umatti'ikunna at-tamattu kidan wa sarrifukunna sarahan jamila haka aka kira mu ne gaba ɗaya cikin sutura azab ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qawli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna gashi ba ku taba saduwa da su ba kaga suna da rabin sadaki ma amma duk haka kuma sai ka ƙara kuma da tamattu'i kyautar tamattu'i wasarrifu kunna sarahan jamila wannan kyautar ta musulmi kamar yadda muka faɗa wajibi to amma sai ba faɗi adadin ba adadin da zaka ba sai Allah ce Allah ya kadarhu wa da mukusri kadu mai yarwa sai bayar da kauri wanda yake dan tsaka tsakiya kuma ya bayar daidai nan akwai wanda idan kana cikin mutanen da inda zai bayar da kyautar miliyan ɗaya ba zai ji komai a jikinsa ba ya bayar karfe takwas na safe kafin goma da rabi ya manta ba wanda zai yi kyautar wayoyi Allah ba ya koma gida a ka bayar da miliyan ɗaya ma baka san kayi ba kasa kuma sasokin da suke wannan to sai ka sake ta kuma sai ka bata miliyan ɗaya ko ka sake ta ka bata gida ko ka sake ta ka bata mota yau kuma kana cikin waɗanda ba za su iya miliyan ɗaya ba wannan ba za ka iya ta ba zuciyarka muke kallo ba dan akwai wanda yake marowaci ne yana da shi a'a karfin ka ne bai kai ka bayar da kyautar miliyan ɗaya ba sai ta dubu ɗari to sai ka bada dubu ɗari karfin ka bai kai ba sai ta dubu hamsin sai ka bada dubu hamsin karfin ka bai kai ba sai ta dubu ashirin sai ta dubu goma za a sauko har wanda zai ta dubu ɗaya zai bayar dole ne kyautar ta mace in ka saki mace sai ka yi kuma dole ne zaka bar gwargwadon karfin ka zaka kimanto kar ka yi son zuciya in ka yi son zuciya wanda ka yi dan ya gani da haka yace hakkan alal muttaqin mata'an bil ma'ruf hakkan alal muttaqin haƙƙi ne kan duma ta takawa sai aka zaburar da kai da takawa ina ba ta fahimta da haka dai wannan aya tana nuna idan mutum yana da wani adadi na mata sai ya so ya ga wata kuma yake son ya canja da wata to sai ya saki wannan idan ya saki ta ya bar mata duk abin da ya kace kare ka ku kwabo haramun ne shi zai karbo kona kamar da haramun ne ya tursa sata dan ta yi abin nan amma mu ce haramun ne ya saki wannan fa bai tawaka ina ba dan amfani sai dai yana daga cikin sufofi na kamala idan an yi aure a zauna ba a yi ta yawan saki yawan saki duk da ba za mu ce masa haramun ba amma za mu ce rashin yin su shine ne ya fa alkhairi abin da ba za mu ce masa haramun ba dan babu inda Allah ya ce mana haramun ne da mutum ya aure ya ce amma kuma inda ba za mu ɗauke shi a matsayin cewa abu ne na kirki ba dan da abu ne na kirki da annabi ya ce da sai ta saki yana abin nan ya aura saki ya aura saki ya tai da mun ga tarihin Abubakar shi ma yayi yi, da mun ga tarihin Umar shi ma yayi tai tabbas cikin sahabbai an samu waɗanda suka suke an samu waɗanda saki ba an samu kuma waɗanda suka yi tasarruf wajen saki abinda nake nake suka wuce gona da iri wajen harkar saki irin su Hassan bin Ali irin su Mujira bin Tuba wanda ake tayi a wajen mata 70 ya aura ya saki ya aura ya saki <laughs> to amma kaga wannan tsaye ɗaya ku ba za ka kafa hujja da su muka ce shine halayya na dukkan al'ummar musulmi ina fata an fahimta to wannan aya dai a take ta da yake nuna wanke kuma ta sauka ne saboda waɗanda suke sakin matan kuma sai za su karɓe wani abu bayan sun sake su sai za su karɓi kuɗin su wannan ke da Allah yana son ayi da zai warkar dangane da abin da ya shafi zakar kuɗi da amfanin gona da ko wani kasar din wani malami daga Sokoto kasar din yana yatsuwa yanzu a tsakanin jama'a kuma yana kawo rudu jama'a duk sun rudu in kaga mutum ya rudu dama baya zuwa makaranta ko kuma yana da son zuciya nashi ko dai baya karatu ko yana da son zuciya ko duka biyun su haɗu yanzu ne bana jin ina da ta san lokacin da zan iya mana wannan bayani game da waɗannan al'amura da yake zakata amma abin da nake ba da shawara kai akwai da mutum da shi muka baiwa alimai abin nan sautul qur'an saboda haka wanda yake so shi samu wannan kasafin na tabbatar bayanin da zai ji a cikin wannan kasafin ya fi abin da zan faɗa yanzu domin abin da zan faɗa yanzu ni kaɗai ne zan faɗa kuma cikin sun lokaci a wancan kasa ɗin ko ni na yi magana malam abdulhabi ya yi magana har malam abba koji kuma ya yi magana kaga don sautin mu guda uku yana cikin kasa ɗin kuma duk akan matsala ɗaya dai ita ce zakka ɗin da na kashe su waɗannan dalilan da suke kafa hujja da su ɗin da kuma dalilai na sauran malaman da suka saba musu da kuma rinjayen wannan dalilan a kansu su da haka ina shawartar ka nemi wannan kasa ɗin wajen sautin qur'ani wannan ke cewa a waya ko da ke a rubuta takardu ne da ɗan yawa waɗanda suke nuna cewa wa ko waɗansu kasir kasir na wasan kwaikwayo ana yawo da su ana cewa na amince na ce a sayar a kan wannan nike son kwanan nan ba dan da na ji abin na ji wato a yana da bukatar in yi bayani kuma ta kafar wasu labarai ba ta kafar kadai ba wanda zai kai sauti ga nesa tun da naji an yi wani ma an yi hira da shi ce ni na bada fatawa ma na ce wasan kwaikwayo ya halatta su kaga duk wannan akwai wato ainihin ko dai rashin fahimtar zancen da mutum ya yi lokacin da ya tambaye ka abin da yake so ka bashi daban dan ko ka faɗo wani abu sai ya yi kokarin ya mai da shi abin da ya tambaye ka ɗaya daga cikin yan wasan kwaikwayo ya zo same ni a nan gida watanni da suka wuce baya ni ba san dan wasan kusurwa ne ba mutum da ya zo ya yi sallama kuma sai daga an cika kofar na sun ci a ah, to me ya faru da ya ga wani yana sallama shi kuma an cika Ya ka ce da ne a dan wasan gudu ne yara sun saba suna ganin ki a abin nan sun nika na wasan kwaikwayo shi yasa aka abin nan sannan na ce da cewa su to muka ke banda da shi yake ce mun akwai kasa da suka yi na wasan kwaikwayo farko dai yake ce mun a gaskiya wasan kwaikwayon da suke so riga sun sa akwai kurakurai masu dimbin yawa ne kuma amma an mayar da hanyar wasan kwaikwayo wata hanya ta yada kowace irin akida mai kyau ko mara kyau ya buga misali da yadda 'yan wasan kwaikwayo na kudancin kasar nan suke yin amfani da fininnika wajen yada kiristiyaniti, to sai su masu wasan kwaikwayo yanzu cikin su masu ruhin addini suke son su karkata akalar wasan kwaikwayo zuwa ga yada addinin musulunci da kuma yaɗa waɗansu al'adu da za su iya gyara mutane yace to amma illar ita ce shi fim babu yanda za a yi ka iya musulantar da shi ɗari su ɗari tunda a ciki akwai kiɗa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma abinda suke so sun ɗaura ɗamara kan lokacin da za su yi isdarin su fito da wani za su rage kaza su rage kaza su rage abubuwa su rage abubuwa su rage abubuwa har ya zuwa dan idan suka rage gaba ɗaya kila mutanen ma za su yi musu tawaye masu kallon fim din tunda ba karatu suke zuwa ba ballantana a ce sun je sun zo azini sun kawo sun eh, matakin fahimtar da za su jefar gaba ɗaya saboda haka akwai wani fim da suka yi suke neman shawarwarin malamai da bayanin abubuwan da fim ɗin ya kunsa dan a ganin in ya dace da addini to in bai dace da addini ba faɗakar da su wuraren da ya dace sun gayyaci malam wane sun gayyaci malam wane ba ɗaya da zan faɗa cikin malaman a halin yanzu amma dai sun gayyaci malamai da ɗan dama wanda ma ya rubuta fim ɗin kamar da aka ce wani malamin makarantar islamiyya ne a unguwar arziki to haka ana kan aje a ga wannan fim nan gurin an tashi da karatu na cewa na ce a ina ne suka faɗi wurin na ji na san wurin kuma alal ina da tsaro a wajen dan ka san yanzu ba ko da kake sai ka zaka je ko tunda ba wai tsoro bane amma dai ka dauki mataki na me na tabbatar cewa ba ni da matsala a wajen na ce su je zan duk da haka ban je daidai lokacin da na ba su ba saboda wani dalili dawa saboda haka na je daidai wurin suna haska wannan tuntun na kuma samu su malaman a wajen ana cikin haska tuntun to amma a wannan lokacin an yi kamar minti talatin ko arba'in saboda haka na tsaya da biro da takarda yana ta rubuta abubuwa har zuwa ƙarshe a ciki har akwai yara masu karatun alkur'ani da menene da menene da malamin makaranta da waye da waye har zuwa ƙarshe da a duma za ka ci ana son a ji bayani duk waɗannan malamai kowa ya bayanin sa ni na faɗi dukkan abin da nake ganin kurakurai ne waɗanda ya kamata a ce an gyara su cikin bayanin da ne musu na ce na farko dai ku sani hanyar fim ba hanyar ce ɗaya da addini ba hanyar yada addini wa'azi da karantarwa amma tun da kun ce manufar ku ne rage barna Allah akalla idan akwai barna a cikin fim din nan zan taimaka a rage goma zuwa sha biyar ko ba haka ba da haka nan har a rushe gaba ɗaya ɗaya daga cikin su ya ƙara jaddada zancensa na cewa lallai fa fim fa baya iya yiwa a musulantar da shi gaba ɗaya ni kuma na ƙara jaddada cewa ga wuraren da suke akwai barna kaza akwai barna kaza akwai barna kaza akwai barna kaza bayan na gani musu wannan bayani kuma na taso na taho ba ba abin mamaki sai aka ce ana ganin turbin cewa na amince ko na ba da fatawa tun ya halatta ko kaza da kaza da kaza da kaza da sauran wanda a wannan lokaci ina jin da kai muka je ko malam sa'idu tun da shi ma'aikacin gidan talabijin ne kuma ya kware wajen harkar abin da ya shafi fim abin da ban gane ba ma ya mun bayani kamar ya aura ya saki ya aura ya saki to amma kaga wannan ɗaya ɗaya ku ba za ka kafa hujjar su baka ce ne halayya na dukkan al'ummar musulmi ina fata an fahimta to wannan aya dai a takaita abinda take nuna wa kuma ta sauka ne saboda waɗanda suke sakin matan kuma sai za su karfe wani abu bayan sun sake sai za su karfe kuɗin su wannan ke da Allah yana son ayi bayanin da zai warkar dangane da abin da ya shafi zakar kuɗi da amfanin gona da ko wani kasa din wani malami daga Sokoto kasa din yana yatsuwa yanzu a tsakanin jama'a kuma yana kawo rutsu jama'a da sun rutsu in kaga mutum ya rutsu dama baya zuwa makaranta ko kuma yana da son zuciya na shi ko dai baya karatu ko yana da son zuciya ko duka biyun su haɗu yanzu ni ba na jin ina da san lokacin da zan iya mana wannan bayani game da waɗannan al'amura da yake zakata amma abin da nake ba da shawara kai a kwanaki da muka je mina sati biyu ko uku da suka wuce mun je mina Niger State yana daga cikin tambayar da aka yi mana daga cikin tambayoyi wannan matsalan dan ta je can mina tunda suna da makwabtaka da sakwata sakwata din haka can kasa din ya je musu kuma yan kasuwa waɗansu sun rudu ne to an yi mana tambaya ni da malam Abdulwahab mun kuma yi dogon bayani aka dauka a kasai na tabbatar a kasa din akwai shi a nan wajen malam Ali tunda mun zo da shi muka baiwa Ali mai abin nan sautul Qur'an saboda ga wanda yake so shi samu wannan kasa na tabbatar bayanin da zai ji a cikin wannan kasa din fi abin da zan faɗa yanzu domin abin da zan faɗa yanzu ni kaɗai da zan faɗa kuma cikin gattakaitaccen lokaci a wancan kasa din ko ni na yi magana malam abdulhabi ya yi magana har malam abba koki kuma ya yi magana kaga dan sautin mu guda uku yana cikin kasa din kuma duk akan matsala ɗaya da ita ce zakka din da na kashe su waɗannan dalilan da suke kafa hujja da su din da kuma dalilai na sauran malaman da suka saba musu da kuma rinjayen wannan dalilan a kansu da haka ina shawartar ka nemi wannan kasa din wajen sautin qur'an wannan yake cewa a waya ko da ke a rubuta takardu ne da dan yawa waɗanda suke nuna cewa wa ko waɗansu kasir kasir na wasan kwaikwayo ana yawo da su ana cewa na amince na ce a sayar akan wannan nike son kwanan nan ma dan da abin naji wato a yana da bukatar in yi bayani kuma ta kafar watsa labarai ba ta katar kadai ba wanda zai kai sauti gane nesa tun da naji an yi wani ma an yi hira da shi sai ni na bada fatawa ma na ce wasan kwaikwayo ya halatta to kaga duk wannan akwai wato ainihin ko dai rashin fahimtar zancen da mutum ya yi lokacin da ya tambaye ka abin da yake so ka bashi daban dan ko ka faɗo wani abu sai ya yi kokarin ya mai da shi abin da ya tambaye ka ɗaya daga cikin wasan kwaikwayo ya zo same ni a nan gida watanni da suka wuce baya ni ban san wasan wasan kwaikwayo ne ba mutum da ya zo ya yi sallama kuma sai daga an cika kofar gidana sun ta ah, to me ya faru ne ya ga wani yana sallama ga shi kuma an cika da aka ce da ni a ɗan wasan kwaikwayo ne yara sun saba suna ganin ki a abin nan tun nika na wasan kwaikwayo shi ya sa aka abin nan sannan na ce da cewa to to muka ke banta da shi yake ce mun akwai kasa da suka yi na wasan kwaikwayo farko dai yake cewa a gaskiya wasan kwaikwayon da suke so riga sun san akwai kurakurai masu dimbin yawa ne kuma amma an mayar da hanyar wasan kwaikwayo wata hanya ta yada kowace irin akida mai kyau ko mara kyau ya buga misali da yadda 'yan wasan kwaikwayo na kudancin kasar nan suke yin amfani da fininnika wajen yada kiristiyaniti to sai su masu wasan kwaikwayo yanzu cikinsu masu ruhin addini suke son su karkata akalar wasan kwaikwayo zuwa ga yada addinin musulunci da kuma yada waɗansu al'adu da za su iya gyara mutane yace to amma illar ita ce shi fim babu yadda za a yi ka iya musulantar da shi ɗari ɗari tunda a ciki akwai kiɗa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma abinda suke so sun ɗaura ɗamara daga nan zuwa wani lokaci da suka yanke dukkan lokacin da za su yi isdarin su fito da wani fim za su rage kaza su rage kaza su rage abubuwa su rage abubuwa su rage abubuwa har ya zuwa dan idan suka rage gaba ɗaya kila mutanen ma za su yi musu tawaye masu kallon fim din tunda ba karatu suke zuwa ba ballantana a ce sun je sun zo a zini sun kawo da matakin fahimtar da za su jefar gaba ɗaya saboda haka akwai wani fim da suka yi suke neman shawarwarin malamai da bayanin abubuwan da fim ya kunsa dan a gani in ya dace da addini to in bai dace da addini ba faɗakar da su wuraren da ya dace sun gayyaci malam wane sun gayyaci malam